A baya-bayan nan ma ministan tsaro na Najeriya Mansur Dan Ali wanda dan asalin jihar Zamfara ne ya fito karara ya bayyana zargin hannun wasu sarakuna a hura wutar ayyukan kai hare-hare da kisan jama'a da kuma satar mutane domin karɓar kuɗin fansa da ya zama ruwan dare a jihar ta Zamfara. wannan lamari dai ya ci gaba da jan hankalin manazarta lamuran yau da kullum har suke ganin cewa biri ya yi kama da mutum bashar altine guyawa shine shugaban wata kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta rundunar adalci kuma mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum manyan 'yan siyasa waɗansu sun kai aiki wurare na shari'a iri-iri suna nan sun ƙarike sun to cikin zamfara an aza musu raunda kuma suna jagoranta jama'a shin waɗanga al'amurra duk kana so ka ce mana cewa su ba su san yadda duk za su yi ba su samun ma al'ummomin su zaman lahiya ko wannan ne ka taɓa je ya ce yau dan uwa na wani zo in jaka mu je mu tahi mu gabatar da wani korafi koke ga wani wuri inda ya kamata a diba mana. kowa ya sha lizame ya sha amawali ga baki ne ya ruhe ana ran kai daɗe ana jinjina ana na ana kasar al'ummomin jihar zahora ana kashe su babu dare babu rana abin haushi ne a ban takaici mutanen zahora shi gwamna ya faɗi su ne ke yi ma yan uwansu wanga al'amari ya ce akwai garuruwa guda goma duk ya lisa su waɗanda ya ce shi na da bukata waɗanda garuruwa duka a shahe su daga zahora ba wanda ya ce kala sannan yanzu baya baya ga akwai sarakuna guda biyu waɗanda ya sa jami'ai na civil defense su sun kaje sun haka musu gidajensu akwai sarakuna da dama waɗanda ainihin ana ana zargin su kwarai da gaske game da waɗanda abubuwa to sai dai kuma gwamnatin jihar ta zamfara ma ta tabbatar da wannan zargin inda ta ce tana daukar matakai akan wannan al'amarin ta bakin kwamishinan lamuran kananan hukumomi na jihar bello muhammad dan kande. a wannan zargin da ake na wa'annan mayan sarakuna da muka zama da su babu wanda aka zarga a cikinsu amma dai akwai kananan su wa'anda a can kasa wa'anda su ne canza wata talaka wayanda hidimar tasa suna cikin wagga da nura ganin suna tare da su suna gudun kan su yadda abin da suka so su ya zan su gudun ba su ne suna ganin suna ita ke su suna doke su sai su yadda da ba su haɗin kai kuma duk wanda mun ka samu da hannu ciki don kana gudun tsoron a ɗan ta'adda ya kashe su sai da abin da suka so duk mun saukar da su muna da sarki uku zuwa hudu wanda muka saukar game da wannan matsalar saboda ba ku da hujja ka ce ka goya ɗan ta'adda baya ana cutar da mutanen da ke sakewa shugabanci. Tuni da babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ya ziyarci jihar ta Zamfara kwanaki biyu bayan ba da sanarwar dakatar da dukkan ayyukan haƙo ma'adinai a jihar inda kuma ya yi taro da sarakunan gargajiya na jihar tare da zimmar samo bakin zaren warware kalubalen murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato najeriya